الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله دي من فارة تتونا وعد الدينة دومين قارن سن أرغن دا أبن دي شافي ونالي شافي نامي أهدل عندما تتيم أخضر jiya mun yi magana a kan abu na farko da ya zama wajibi a kan kowane musulmi wanda ya riga ya balaga mace ko namiji malam ya ce na farko shine mutum ya gyara imaninsa sannan ya gyara abin da ya shafi sallansa da kuma sarkinsa zama kullum mutum na neman sani dangane da sallah sarki azumi da sauransu to sai malam ya ci gaba da ba mu abubuwan da suka zama wajibi a kan daga ciki shine wanda ya riga nauyin ubangiji ya haushi ya zama yana tsare dokokin Allah yana yin abin da Allah ya ce ya yi kuma yana barin abin da Allah ya ce ya bari da yake shi mutum Allah ya yi shi mai rauni ne mai mantuwa mai ganganci to wani lokaci ubangiji kan umarci mutum ya yi abu ya ƙi ko kuma ya yi shi ba yadda aka ce ya yi ba to saboda rahmar ubangiji sai ya sanya mana wani abin da ake ce ma tuba shi ya sa malam yake ya kawo cewa musulmi bali namiji ko mace dole ne ya rika tuba zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, kafin Ubangiji ya yi fushi da shi. Dole ya rika tuba kafin Ubangiji ya yi fushi da shi. Tuba shi ne mutum ya koma da Allah, ila mutum na wani ɓarna ne, to sai ya bar wannan ɓarnan ya koma ma Allah. Kafin Allah ya yi fushi da shi. Wannan na nuna cewa Allah na fushi ko? kaga wani yana da tunanin cewa ai Allah ba kamar mutum ba ne baya a'a Allah na fushi fushin ubangiji ga wanda bai tuba ba shine in ya tuba Allah ya fi karɓar tuban shi 'Dai ke, in ya tuba Allah ya fi karɓar tuban shi Allah ya fushi da shi ke ya Allah ka fushi da shi Na biyu, in Allah ya fushi da mutum, ya hana shi tunanin tuba. sai ya rika ɓarnan amma ba zai yi tunani ya kamata ya ne ya tuba ba, shi ma Allah ya fushi da shi ke nan. Sai ka ga mutum yana ɓarna, cewa ne ka tuba mana, sai ce da saura, to Allah ya riga ya fushi da shi ke nan, ya Allah kake fushi da mu. tuba yana da lokaci, in lokacin shi ya wuce, to ba a karɓa kuma. Na farko shine idan mutum ya zo yana ɓarna, sai ya zo ba zai iya yin ɓarnan nan ba kuma, ko ya tuba ba za a karɓa ba. Mutum ne yana lalata yaran mutane, zina, sai HIV ya kama shi. ciwon kanjamau ko sai zai ce ya Allah ka yafe ni, ba yafe ba shi ya riga ya fushi da shi mutum yana yana shan taba an ce taba ba ki har ya kai ga ya je asibiti likitoci suka ce ai huhunka ya riga ya lalace ka daina sha sai ce shi ya tuba ba a karba lokaci ya riga ya wuce muna ganewa mutum yana barna ya ƙi tuba har mutum yana barna har lokacin da rana ta hudo daga inda take faɗiwa ba tana ba rana na fitowa ne daga gabas ba bai tuba ba har ranar da rana ya fito daga yamma to a wannan lokacin ba a karɓar tuba kuma yau ne gobe ne kai baka sani ba don haka ana gaggawan tuba ne da ka yi abu mara kyau ka yi gaggawa ka koma zuwa ga ubangijinka kafin ubangiji ya yi fushi da kai ubangiji in ya yi fushi da mutum ba daɗi Allah ya kare to tuba ba yadda muka ɗauka ba ne mafi yawancinmu mun ɗauka cewa da zaran kai astaghfirullah Allah ka yafe ni an gama kenan ba haka ba ne shi yasa malam ya kawo sharuɗan tuba tuba yana da sharaɗi guda uku sharaɗi na farko shi ne ka yi baƙin ciki a kan abin da ka aikata mara kyau ka yi lalata, ka yi barna, ka ƙi sallah, ka ƙi yin abin da Allah ya ce ka yi, ko ka yi abin da Allah ya ce ka yi. Tuba sharaɗinsa na farko shine ka samu damuwa a zuciyarka, ya aka yi na saɓa ma ubangiji da yi ɗin nan, ban kyauta ba, ka zargi kanka a cikin zuciyarka. Sharaɗi na farko kenan. Sharaɗi na biyu, ka ka yi niyya a zuciyarka cewa ba za ka ƙara yin wannan ɓarnan ba, ba za ka ƙara yin laifin nan ba, in sallah ne ba ka yi ba, ka yi niyyar cewa ba za ka ƙara barin sallah ba. In wani abu ne Allah ya ce kar ka yi, ka je ka yi, ka yi niyyar cewa ba za ka ƙara yin wannan abin ba. Sharaɗi na nawa kenan? Na biyu. Sharaɗi na uku shi ne laifin da kake yi ɗin nan ka bar shi a lokacin da kasancewa ba shi da kyau ba wai ka jinkirta ba ka san ka yi laifi yanzu an ce wannan abin laifi ne sai ka ce bari sai an jima sai an jima zan ci ba a ai yanzu muna cin duniyar mu ne da tsinke in Allah ya kawo lokaci za mu ci ba ko kuma mutum yana barna sai a ce wani ka bari mana sai ce ku taimaka mana da addu'a za mu bari a'a tuba shi ne kamfar wannan abin a lokacin da take yi sharaɗi guda nawa kenan guda uku na farko ka yi baƙin ciki a kan laifin da ka yi kaga wani ya yi laifi sai ce ya Allah ka yafi ni ko Iya zo cikin abokan shi sai ta ba su labarin laifin nan da yi to ai wannan bai tuba ba ko tunda bai ji damuwa ba bai baƙin ciki ba ko kuma ka ga mutum shi yana cewa ya Allah ka yafe ni ko kuma ya ce maganan da nake son yi dinnan idan laifi ne ya Allah na ba sai kuma ya zai faɗi magana kaga shi da ya niyya ma zai bar laifin ba tunda wai Allah Allah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sai zai yi laifi wannan ba a karɓar irin wannan mutum ba, dan haka mu gane Allah ya Allah ya gane da mu to akwai abubuwan da ake yi